Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau asabar 19 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump ya yaba da yarjejeniyar kwance damarar da Amurka ta taimaka aka cimma tsakanin Turkiyya da Urdawa a arewa maso gabashin Siriya duk wadda rahotannin da ke nuna cewa ana ci gaba da fafatawa. Trump ya gaya wa manema labarai cewa duk wada tashe-tashen hankulan da sojojin turkiya suka murkushe jiya an koma ci gaba da mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar. ya kuma ce kurdawa na abin da ya kira farin ciki da yarjejeniyar to amma a akasarin lokutan jiya juma'a arewa maso gabashin siriya ya game da karar lugudan wuta da kuma harbe-harben kananan bindigogi ta yadda shaidu ke cewa sun yi ta ganin hauhawar hayaki kan birnin ras al ain wanda ke daura da kan iyakar turkiyya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson na faɗi tashin ganin ya shawo kan 'yan majalisar dokokin Birtaniya su goyi bayan shirin nan mai lakabin Brexit na ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai wanda shi da kungiyar tarayyar Turai suka rattaba hannu a gabanin wani zama na musamman da majalisar dokokin Birtaniya za ta yi yau Asabar. an ce an yanke shawarar ci gaba da tattaunawa kan yadda za a kada ƙuri'ar har zuwa ƙarshen lokaci kuma ga dukkanin alamu duk ƙuri'ar da aka kada ko ta ci gaba da zama ko ta ficewa za ta yi matuƙar tasiri kan makomar burtaniya jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta su johnson ba ta da rinjaye a majalisar dokokin burtaniya saboda haka ƙurƙu goma ɗin nan na jam'iyyar dup ta 'yan northern ireland za su yi tasiri sosai kan yadda za ta kaya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan sama jannati na amurka biyu mata sun bugi irji suka fita daga tashar sararin bahana ta ƙasa da ƙasa don gyarar wata na'urar daidaita makamashi wanda wannan wani abu ne da ba a saba gani ba musamman ma ganin cewa wannan ne karan farko da aka samu 'yan sama jannati duka mata da suka yi tattaki a sararin bahana a tsawon tarihin bal'adama- 'yan sama jannatin na nasa wato da christina koch da jessica meyer sun fara bulaguran nasu ne bayan da suka tabbatar da ɗaukar dukkan matakan kariya na rigunan su da kayan ratayawa kafin suka dumfari wurin gyarar. da farko an tsaida watan maris da ya gabata ne don wannan balaguran a sararin sama na mata zalla to amma sai aka soke saboda madaidaiciyar rigar tafiya ɗaya ce kaɗai wurin hukumar sama jannatin amurka saboda tun farko an shirya mace da namiji ne za su yi wannan aikin daga bisani shugaban kasar mexico andres manuel lopez obrado ya fito yana kare sakin tataccen mai safarar mugan kwayoyin nan mai suna jacquin el chapo dan el chapo da 'yan sanda suka yi bayan musayar wuta da kungiyoyin daba na masu safarar mugan kwayoyi jiya jama'a shugaba lopez ya ce 'yan sanda sun yi daidai da suka saki ovidio guzuman yana mai cewa sam ba shi yiwuwa a ce kama wani mai laifi ya fi ran mutane muhimmanci. 'yan sanda sun kama guzuman na wani ɗan lokaci da daren shekaran jiya alhamis to amma sai suka sake shi bayan da 'yan bindigar kungiyoyin safarar muggan kwayoyi da ke birnin chuliakan suka killace gine-ginen hukumomi sannan suka shiga buɗe wuta a tsawon birnin al'amarin da ya janyo gumurzu da bindigogi a ilahirin birnin ministan tsaron ƙasar mexico luis crescencio sandoval ya gaya wa wani taron manema labarai a kulikan jiya Juma'a cewa kamun ne ba a tsara shi yadda ya kamata ba. Wani babban kyaftin ɗin jirgin sama samfurin boyum ya ce mai yiwuwa ya yaudari jami'an sa ido kan harkokin sufuri da gangan bisa ga wasu jerin saƙonnin cikin gida na kamfanin da aka bayyana jiya jama'a. tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da mu Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban hira ta da ita, inda ta taɓo batun gwagwarmayar kula da iyali da kuma aiki. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To, ya kika iya tafiyar da harkokin gida da na aikin banki a lokacin da kike aikin nan kusan shekaru talatin daidai ban san a daidai wani lokaci ba ne ba kika fara iyali na yi aure alif tara da casa'in da hudu da kuma na fara haihuwa casa'in da biyar Allah sarki alhamdulillah dai don nikan ina jin har wa yau din ita uwar tawa kuma ta sake tallafa mani da kyau zan ɗauko yara daga makaranta sai in kai gidan can aji sai na koma gurin aiki ko kuma in ba zan iya ta ba saboda aiki sai in ba da mota sai a je a ɗebo yara daga makaranta sai a kai gidanta idan na tashi kuma sai in je in ɗebi 'ya'yana sai in koma gida kuma Allah ya taimake ni mijina sai ya goya mani baya da kyau ya mara mani baya ya taimake ni ya banna ma na ci gaba da aiki Allah ya sa ba zai dade ba da ina ji aure na yana shekara na shida Allah ya mamaji na rasuwa. Allah ya kan shi. Aka bani da 'ya'ya uku mata, to wani sabon kalubale ya shigo ga aiki da lura da yara. Kuma kai kaɗai aka bar kafa Maryam. Ni fa zan ce gaskiya na ci moriyan aiki don da ba aiki ban san yadda zan yi ba. Amma aikin nan cikin yadda Ubangiji sai ya rufa mani asiri. Wannan haka yake. Kin ga yau ɗinnan da nake magana da ke? Mm. mata ta biyu umar kulsum ta shiga soja matakaranta mechanical engineering kuma ta yi second class of kallabi tsakanin rawanan fa kenan eh an Allah ya yarda baduwar haka mata gama medical school tana Debrecen University a Hungary makarantar aikin koyon likita. Yar auta na kuma kuma har wa yau tana karanta medicine tana Egypt tana nitri University tana 400 level kenan. Kin aikin banki ne kan ya taimake ni. Ikon Allah. Dan ba dan aikin ba ban ga inda zan iya ba. Haka. Kin san zan to ai kan kullum ma cikin gwagwarmayar nake. Dan banda nauyin na Allah kawai ya san iyali nawa suke na murya. Allah sarki. Kin san wani abin ba ta faɗa amma dan dai ya zama gaskiya yaran nan sai ka zame musu uwa ka zame musu uba a fannin aiki kuma har wa yau kana shugabanci mutane da yawa har wa yau suna so su ga suna koyan ki tsawon misali daga gare ki haka a nan ma sai sun yi kokari fiye da namiji kamar ki samu yabo saboda haka a kullum kana danna zuciyanka da yau ka danna nan gobe ka danna can jibi ka danna can duka dai saboda kana so komai ya tafi daidai kada a same ka da wani laifi kuma alhamdulillah ba karfi na ba maryam ikon ubangiji mm. da addu'an masoya da iyaye yau wato hajiya ban tare ki ba a can baya kin taɓo batun ilimi da kuma ƙalubalen da ake samu a najeriya da batun almajirai ɗin nan shin me kike gani yake ƙara kawo wannan kuma bayan duk da ci gaban da ake samu a shi ne nike gaya miki maryam a aikin ah, me ake cewa women empowerment don aka yi mata za su taimaki ƴaƴansu za su tabbatar da cewa 'ya'yansu sun sami ilimi 'ya'yansu sun sami kiwon lafiya mai kyau kuma ƴaƴansu sun samu tarbiyya haka din a talakancin akwai iyaye da suke iyakacin su amma akwai iyaka inda kamar ni inda muke job a nan aka haife ni a nan na girma garin mu kenan zan ce ko idan yara za idan yara suka tashi suka zama su ne masu kawo kuɗin cefane sai ki ga wasu iyaye ba sa iya awatar ma 'ya'yansu kamata ma yi tukunna ma a ce yaro shi zai kawo kuɗin tefa ne inda komi yana tafiya daidai yanzu kamar ni inda ba dan Allah sanna da aiki ba ya zan yi ilmantar da waɗannan 'yan mata ko da ina so sai na shiga wani hali kuma hmm. ba zan iya ba dole in raba 'ya'yan nan gurin 'yan uwa su taimake ni To sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Ba mu kira Abubakar ko Umar azalimi ko kafiri ba muna da mutane masu suna abubakar yanzu a cikin yan shi'a ko da shugaban shi'a na garin nan sunansa abubakar bai kuma canja sunansa ba wannan duk batu ne kawai kara dora shi akan shi'a batun muta ni abin da nake kokarin ce shine yanda suke cewa muta din kanta shi'a ta yarda da muta a malaman Ali suna ma akwai wanda suka yarda da muta kamar su kamar imam malik shi wannan sharuɗa na mutu'a wato ya kalli bukatun namiji ɗari bisa ɗari akan bukatun mace imam malik bai da ra'ayin cewa an halacci jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya Wikan shi me manyan batutuwan da ke haifar da bambance-bambancen ra'ayoyi a tsakanin kungiyoyin addini na Najeriya kamar 'yan shi'a da izala da tijaniya ne. Su wannan kungiyoyin suna kallon addinin musulunci ko ta hanyoyi daban-daban ne ko kuma iri ɗaya ne. Ko me yasa ra'ayinsu ya cika shan bamban kan sahabbai har ma da shi kansa alkurani mai tsarki. Suna da bambanci a yadda suke aiwatar da su kansu shika-shikan musuluncin nan guda biyar na Islama? a tafiyar da na yi kwanakin baya zuwa najeriya ne allah ya ba mu damar muka samu muka shirya wani zama na musamman a cibiyar mu ta voa da ke nan birnin tarayya na abuja a tsakanin su wannan wakilan kungiyoyin addinin da suka hada da shi a din da izala da tijaniya domin duba su wannan matsalolin da ke yawan barkewa a tsakanin su mabiya kedar 'yan shi'a musamman da hukumomin najeriya ko bayan su wayannan wakilan kungiyoyin akwai kuma wakilan 'yan sanda da mata da kirista da matasa da sauran jama'a wanda muka gayyato domin su ma su samu damar faɗa albarkacin bakin su kan wayannan batutuwa to ka san dai ko ba a faɗa ba idan aka ce an haɗa irin wayannan kungiyoyi a cikin zaure ɗaya za a samu batutuwa da muhawara mai gauni wacce ta hada da bayyana bambancin su akan su abubuwan da muke magana a kai da kuma yadda su kansu suke kallon su musamman da yake wasu hidimomi da su 'yan shiya suke gudanarwa da yawa sukan janyo rigima ko a su da ma'aikatan tsaro ko kuma da jama'ar gari a wannan zaman mun taba batutuwan nan da kuma magana shi kansa jigon na shiya din shaka ibrahim da razzazzaki da dai sauransu jama'a ba ta da bata lokaci ba bari mu shiga zauren nan to madalla to sannun ku da zuwa to eh, kamar da muka ce makasudin sarsanin asalin wannan zaman shine mai magana kan kungiyar shi'a ko kuma mabiya shi'a ko mutanen da ke harka shi'a a najeriya saboda dukkan mun san irin jayin da suke fama da shi'a a najeriya din tun shekaru da yawa mun san da aka fito da nan ah, tarzoma da ke barkewa tsakanin su da ma'aikatan tsaro an yi rayuka duka bangarorin biyu saboda haka makasudi na farko shine mu fahimci shin me shi'a na tuna malam ibrahim a kwanan ba a tadin da muka yi da su ya ce shi a bakun ya bace saboda haka malam ibrahim ka kake da gagarin aiki a cikin wannan nan don yana duk wanda suke zan sai ka fuskance su mu fara da magana shi'a shin shi a kungiya ce ko ba kungiya ba ce kuma sannan meye bude ta domin kasan mutane suna cewa shi a najeriya tana so ta zama kamar shi a iran ce ana koma ga tarihin baya tun kamar adadin ɗari ta saba'in da tara lokacin da aka yi juyin juya hali wanda aka cire sha aka samu ayatollah khomeini ya zo ya zauna so mutane suna ɗaukar cewa shi ta zo najeriya ne domin ta yi juyin hali mai kama da iran so fara mana da bayanin matsayin shi a shi a kungiya ce mai matsayin ta mai burin ta a shi a masaba ce ta imam jafaru salim a da dama mu kamar abin da ake so shi a najeriya an fi jin mu a bakin makiyanmu wanda suka ayyana kansu ba sa san mu wanda yi haɗawa da sharace-sharace da kage-kage da waɗansu abubuwa waɗanda ba su da alaƙa ma da mu na tuna lokacin da nake hira da comrade muke shirin nan naka na tsaka mai wuya yana cewa muna yin mut'a muna yin kaza na ce to comrade in kai ka kotu an gama ka tabbatar muna yin mut'a sai ce a ga shi yana da kuma har yanzu in yadda zan iya kai karansa cewa mu muna yin mutu'a da mata tsaya kan na kofin tukuna yawa to ko yanzu ma wani faɗa ina so ya tabbatar da za mu ɗauki mataki wato mu ba kungiya bane a wannan mu mutane ne wanda wani ba allah tun kafin a yi revolution na iran ya tashi yake kiran jama'a cewa in dai mu sheikh ibrahim yakub al-zakzaki wannan kuma sheikh ibrahim al-zakzaki ya fara kiran nan a jami'ar ahmadu bello lokacin ba a yi revolution na iran ba an yi revolution na iran 1979 malam kuma ya fara da'awa karkashin mss sa'an nan awarsa ta ci gaba kuma a ana yana wannan da'awa sai aka yi revolution na iran shishak a wace shekara ya fara wannan da'awa shishak ya fara 1976 shekara uku kafin shekara uku a wannan abu an yi abubuwa masu yawa a madu bello ya tafi kurkuku da sauransu dai ba wannan nake son abin ba to daga baya kasan iran da aka yi revolution aka yi juyin juya hali na revolution sai aka gayyaci maluma a duniya shi ma shek ibrahim zai yana ɗaya daga cikin wanda aka gayyace shi ya je kuma cikin yarda allah ya gana da lahi khomeini kafin juyin juya hali na iran abinda malam zai da ke karantar da mutane shine a littafin sayyidul kutub na ikwani musulman na egypt sa'annan kuma akwai littattafai irin na shi usman dan ko kuma na abdullahi gwandu kamar akwai su da ya'u kamar irin su da ya'u tawil da sauransu da sauransu to a najeriya abinda mu muke abinda shi malam yake kokari ya yi ne ya ce yana bukatan cewa musulmi da musulunci su zama abu guda to ta wannan janibin mun fi kama da shehu usman dan fodiyo awar ta fi kama da shehu ta shehu usman dan fodiyo ya kake jin kun sha bamban da sauran kungiyoyin eh, musulunci na najeriya eh, mun sha bamban sosai domin mu muna kira ne da a ɗabbaka abin da yake cikin alkur'ani da hadisi eh su suna faɗa amma kuma sai kaga aiki ya bambanta wani lokaci daga cikin kuwa ake suna fara mai da martani daga abin da muka ji ah, dangane da manufofin da ya bayyana bari fara da kai don ah, kai kana wakiltar ɗaya bangaren na shiya ko sake faɗa su zaka sai ka ci gaba dr hafiz muhammad sa'id haidar center for islamic propagation me bambanta ku da su to wannan yana bukatar lokaci amma zan yi briefin yauwa zan yi briefin kamar da muka sani shi an ci shi ne wilaya biyayya ga wasiyar manzan Allah Na cewa bayansa akwai halifofi goma sha biyu kuma ya ayyana wannan halifofin goma sha biyu saboda haka sai zamanto shi a sun karkata wajen bin wannan wasiya ta manzan Allah wannan shi ne shi an ci sai zamanto babban bambanci tsakanin ahlus sunna da mazhab ahlul shine wannan nukta babba sai zamanto su suna karba daga wannan halifofi goma sha biyu da manzon Allah ya ayyana su bayansa a matsayin makomar addini wanda wajen su za a karba addini saura kuma suna karba daga kowa wannan shine babban bambancin abin akwai wasu mamance-mamance da ya kamata in kawo yau bari in je wurin sauran shugabannin kungiyoyin addini da ke nan tare da mu bari in je wurin dr professor umar labdo da ke wakiltar kungiyar eh, izala um, dr professor labdo me ya bambanta ko ko me eh, matsayin ku game da wannan kungiyoyi ko kuma kungiya ta shiya a nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ah, mu muna duban ah, shi'a a matsayinta na ɗaya daga cikin ƙungiyoyi da muke kira ƙungiyoyin bid'a ah, rubuce-rubuce na musulunci musamman na malaman farko akwai wasu ƙungiyoyi da aka sa musu lakabin alfirakul islamiyya wani lokacin ana ce musu alfirakul mubtadi'a wani lokacin ana ce musu ahalul ahawa'i wal bid'a wato ƙungiyoyi wanda suke sun fito daga cikin musulunci ne amma kuma suna sassauya wasu hukunce-hukunce na musulunci kuma suna shigo da abubuwa kamar misali mutu'adin nan da malam ibrahim ya magana kai eh ya musanta amma ni zan tabbatar masa da wasu yan uwansa wanda su basu musanta ba misali malam hanza lawal shugaban Fadalaini foundation ya tabbatar a gaban duniya cewa mutuwa a cikin shi'a an yadda da ita abin da ya sa a gaban duniya a gaban kwamishin da kaduna state ta kafa wanda wannan abu yana nan akan rikoda yana nan abin nan nashi haka nan a professor ɗahiru wanda kowa ya san yana yin magana da yawun 'yan shi'an najeriya musamman 'yan kungiyar da suke a ƙarƙashin shugabancin zazzaki shi ma ya tabbatar da cewa mutu'a karɓaɓɓiya ce a cikin musulunci a cikin shi shi'anci ala misali maganar imamai goma sha biyu wannan shi ma yana daga cikin kashin bayan bambanci tsakanin shi'a da sunna musamman shi'a wanda suke kiran kansu ithna a shari'a shi'a wanda suka yi imani da imamai goma sha biyu waɗannan imamai a ɓangaren sunna ba a san su ba domin wanda ya yarda da wannan imamai goma sha biyu to lallai ne ya zama na ba shi da ruwa da tsaki da imamai guda hudu ko kuma akalla guda uku daga cikin hudun wato khalifa na farko abubakar siddiq khalifa na biyu umar alfaruk khalifa na uku usman bin wato duk wanda iya da waɗannan sha biyu to ba ruwansa da waɗannan guda uku ba wai kurin ba ruwansa da su ba a'a wani lokacin ma kan ɗauke su a matsayin su ba musulmi bane sam wani lokacin su kira su azzalumai wani lokacin da dai sauran irin waɗannan abubuwa wannan shi ma bambanci ne mai ƙarfi wanda yake tsakanin sunna da kuma shi'a ah, bari je wurin ah, alkasim yahaya na kungiyar tijaniya ji ko kuma wani korafi kuke da shi game da wannan yan wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ala والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاه الحمد لله gaskiya tattauna irin wayannan suna da mahimmanci sosai amma abin da ya fi jan hankalina shine mu lura da domin kama wanda ya magana gabatar da shi a musamman a najeriya wangarin da ya faɗi ya ce da yawa ana jin korafe korafe ne ga makiyan shi'an wanda ba su fahimce su ba shi yasa aka musu mummunan fahimta amma gaskiya irin karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci mu ana karanta shi ne ga ayyukanmu mutane suna iya duban ɗabi'unmu ne su iya gane yaya muke aƙide aƙide da wasu abubuwa akwai bambance bambance da yawa amma ala kullu halin mu tijjanawa shi yasa mu makaranta ne na gyaran ruhin mutum ya zama na kirki duk wanda ya gan shi ya zama na kirki musuluncin shi a gan shi ga aikin shi da ɗabi'a shi ga tarihin najeriya abubuwan da suka faru da yawa ya gwada wasu ababuwa na rashin zaman lafiya da wasu ababuwa da suka kawo da bangaren shi'a tumadala to idan allah ya kai mu mako gobe za mu dawo mu dora mu ji matsayin 'yan tijjaniya game da su 'yan shi'a din kuma za mu hada da jin bambancin tijjaniya da izala da shi'a game da manyan limaman musuluncin nan shi guda hudu ne suka yadda da su ko sha biyu ne ko kuma nawa ne sannan kuma za mu tsunduma ma cikin magana a wurin mutu'a hade da zargin da izala da shi'a suke yi wa juna akan yadda su yake kallon alkur'ani mai tsarki yanzu muna so mu yi godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin da suka samu damar halartar wannan gayyata da muka yi da kuma da su kansu ma'aikatan mu na ofishin mu da amurka din da ke nan abuja wanda suka hana ido bacci domin tabbatar da da nasarar wannan shirin zama da aka yi musamman nasiru adamu kaya mai gayyatar jama'a da benjamin gawan mai fama daukar bayanai ta kyamara da sauti a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a nan washington dc mun baku lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Baban Chakwai zuciyata ji ke je mu sha kunu da kosai abin kamar mafarki nake sai ga nan a inda ake yin soyar kosai abin da na ga ya rikirkita ni na take sai jiri ya kwashe ni sosai kare da ta ce tana garin abuja din nan sai ga ta nan tana soyar kosai shirye-shiryen VOA Africa